Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu labarai da suka dace mai sauraro ya sani don kada a bar shi a baya. Shirin namu na wannan lokaci zai taɓo Najeriya sosai game da baƙin labarin nan na sace 'yan matan makarantar mata da ke dabci a jihar Yobe. Za mu taɓo Kamaru da Chadi inda mayakan ƙungiyar Boko Haram suka kai ƙazaman har-hare ɗan tsakanin nan. Za kuma mu taɓo wasu ƙasashen saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Allah sarki, Allah ya karbi fatanku. Ɗaya daga cikin 'yan matan Goza da ke jihar Borno kenan da ta sha da kyar a harin da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka kai garin wani lokaci can baya inda suka yi ta kashe mutane ba kan gado ciki har da sarkin garin da aka yi wa kisan gilla. Waɗannan 'yan mata na Goza da suka rera wannan waka dai suna nan da rai. Kamar yadda aka yi ta ji cikin labaran namu makon nan mai ƙarewa ne kuma aka sake kwafawa a jihar Yobe. bayan da aka ɗauki lokaci mai tsawo babu ɗuriyar 'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar baki ɗaya. 'Yan ƙungiyar ta Boko Haram dai makarantar sakandaren 'yan mata zalla da ke garin Dabci suka kutsa kai cikin jerin gwanon motocinsu a daidai lokacin da jama'a ke sallar magariba. Bayan ta'adin da suka yi a garin a lokacin da suka shiga makarantar suna tattara 'yan mata wasu 'yan matan sun sami tsallaka garu na ginin makarantar nasu suka bazama dazuka a kiɗime. mu fara da ji daga bakin wannan baiwar Allah da ta faɗa mana abin da ya faru a makarantar tasu. Muna zaune a hostel ga baki mu wasu suna lai wasu ba su samu abinci ba suna kofan gurin karɓan abinci wasu sun yi azumi za su sha ruwa wasu sun shiga masallaci za su yi sallah kenan kawai aka ji harbi sai wasu suke cewa an fara harbi an fara harbi wasu suke cewa ba harbi ba ne iphone wannan ne transformer ne ya yi spark kenan kawai sai kafin a ce me muka ji gaba ɗaya kawai harbi ya rikita cikin gari sai harbi shikenan sai yara suka fito daga hostel aka fara gudu yara suka kakkama katanga ana maida su ana maida su ina yara hankalinsu ya riga yayi gaba duka aka kakkasu wasu suka je nan suka kwana wasu suka shiga cikin gari wasu suka yi gabatan can dai haka gaba ɗaya aka rarrabu babu wanda ya kwana a makaranta ni na kwana ne a nan gurin a wani gida a bayan nan ban ji an ce an tafi da wata ba amma dai ban samu kanwata ba na neme ta na rasa ta kuma har yanzu ba a same ta ba daga bisani dai bayan an yi awon gaba da 'yan matan har yanzu babu wanda ya san yawansu ko halin da suke ciki an tura ƙarin jami'an tsaro sosai a wannan yanki kuma duk da cewa an ƙi faɗa wa iyaye takamaiman abin da ya faru ana ta rufa-rufa wasu iyayen sun yi ta tuntuɓan kafofin yada labarai domin shaida mana abin da ke faruwa na rashin ganin 'ya'yansu kuma an kice da su komi game da haka Adamu Muhammad na daga cikin iyayen da ba su ga 'ya'yansu ba, kuma a daidai lokacin da yake cikin makarantar bayan aukuwan lamarin mun tuntuɓe shi ga abin da yake cewa. suna na alhaji Ali muhammad kana ɗaya daga cikin waɗanda ba su ga 'ya'yansu ba ke nan zuwa yanzu eh, kwarai kwarai kwarai kwarai yar naka tana makarantar ne ko koyaya? yaya tana makarantar ne da ita da yan uwanta to amma yan uwan na same su ita ne ban samu ba ɗaya sunanta maryam ali muhammad shekarunta ya kai goma sha uku zuwa sha hudu wasu na cewa watakila garin gudu ne suka shiga rugan fulani watakila suka fake ba mama eh to wannan ba za mu iya ba za mu iya yanke kan mu hukunci ba tunda yanzu mun muna cikin makarantar muna kaman a tsare ma muke saboda haka ba mu fita waje ba balle sai dai abun da muna cikin makarantar yanzu haka muna cikin makarantar muna dako muna so mu ji ko daga nan zuwa mangariba ko wata illa Allah sai a yi dace ko sun a wani wuri a kawo su ta bakin malam Adamu Muhammad kenan Bayan duk wannan ne kuma sai bayanai ke ta kaiwa ga kafofin yada labarai da ke nuna cewa motar da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka kwashi 'yan matan tana can a daji ta lalace har sojan Najeriya sun kai gare su an kubutar da dukkan 'yan matan. Wannan ya sa mutan gari murna da cewa bukata ta biya an kwana ana roƙon Allah. Abin ka da mafarauta labarai masu daɗi nan da nan kafofin yada labarai suka yada Ita ma gwamnatin jihar Yobe aka ce ta sanar da cewa jami'an tsaro a yaba musu sun kwato dukkan 'yan matan da aka sace. Ibrahim Gaidam, gwamnan Yoben da tawagar wasu jami'ansa suka runtuma zuwa garin na Dabci, inda aka yi masu tarba mai kyau. An zaci ya kai masu labari mai daɗi ne cewa 'yan mata na hannunsa. A'a, to ashe dai bakin labari gwamnan ya kai masu, inda yake faɗa masu cewa ku yi ta'addu'a ba mu ga 'ya'yanku ba. Ga malam wakili da ke kofar fadan sarkin garin a lokacin da gwamnan ya kai musu bakin labarin. Tumamin an ɗauke mana yara. Aka ji labari wai an gano su an samu su suna gaidan. mutane ya zai ku je ku kofar fada ga mai girma gwamna zai zo muku jawabi za a kawo muku yaran su an taru kwatsam gwamna ya zo zai ce ayi hakuri muke ba halin da ake ciki har ga Allah ba mu samu tabbacin sun da yaran ku suke to mutane sauran jawabin mu alala kifa wallahi mun kasa saurare dan mu so muke mu ji ga yaran ku za a kawo su ko kuma likitoci suna kan duba su ko wani abu labari makamancin haka ba daya haka dai mutane ihu so a birgima da yawa yanzu suna asibiti ma farin jini a bige su amma ai da fari akwai rahotannin da suka fito da ke cewa an samu kusan 'yan mata fiye da casa'in eh, ko a irin social media da ya kamata ce an dan hasko an ɗan ɗaga shi mun zai a ah, babu ko alama sai dai kawai labari muke ji cikin dare jiya kenan wai ana celebration eh, sojoji sun kwato mata kaza kaza muka kwana da ɗan farin ciki da rabi rabi rabi mun yi rabi dai ba mu tabbatar ba sai mun gani yau kuma gwamna ya zai tabbatar mana cewa ba a samu yara ba to shi kenan kuma gashi yanzu garin nan ne da kaza gara ma mutuwa. kamar yadda aka ji dai gwamnan da ayarinsa tuni suka cika wandunansu da iska, taro ya watse har da ta'adi kafin kowa ya kama gabansa. Ya zuwa yammacin Juma'a dai babu wani labari mai daɗi. Shi kansa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari da yammacin Juma'a ya fitar da sanarwa da ke nuna baƙin cikinsa game da wannan al'amari inda yake cewa ya umarci jami'an tsaro su hana idanunsu barci a shiga duk inda za a shiga don ƙwato 'yan matan da ransu. masu sa idanu kan sha'anin ilimi a jihar Yobe na cewa sau biyar kenan ana neman hana ilimi kwata-kwata a jihar Yobe. Domin a shekara ta 2013 ɗalibai 24 aka kashe a makarantar sakandaren Mamudo. A wannan shekara ne kuma har ila yau aka kashe mutane 78 a kwalejin koyar da aikin gona da ke Gujuba. A shekara ta 2014, ɗalibai 48 na makarantar sakandare da ke Fatiskon aka kashe. A wannan shekara ta 2014 har ila yau, ɗalibai 59 na kwalejin Buniyadi aka kashe. Sai kuma makon nan mai ƙarewa da har zuwa wannan lokaci an gaza sanin abin da ake ciki. To game da batun hare-haren da mayakan kungiyar Boko Haram ke kaiwa dai, a ƙasar Kamaru sun kai ƙazamin harin a ranar Laraba da ta gabata inda suka kashe mutane biyar da jikkata wasu fararen hulan biyar. Ƙasar Chad ma dai bata tsira ba, domin sun kai harin kwantan ɓauna inda suka kashe sojojin ƙasar Chadin guda biyu. "Tun da batun ta'addanci da bindiga muke ji, bari mu leƙa ƙasar Amurka inda sakamakon hari na baya-bayan nan da wani matashi ya kai wata makaranta a Florida, inda ya kashe mutane sha bakwai. Shugaban ƙasar Donald Trump ya halatta a riƙa baiwa malamai bindigogi su riƙa adanawa a jikinsu domin kare lafiyar kansu da kuma na ɗalibansu. Abdulrahman Dandi Abarshi ɗan asalin ƙasar Niger ne da ke zaune a Amurkan kuma ga yadda yake kallon wannan al'amari. na farko shi kasan zancen makamai a nan kasar eh, babban abu ne wanda akwai siyasa biya a cikin shi saboda kasan su su masu kare rike makamai nan garin karhi gare su hmm. suna da kungiyoyi suna da abin na wanda suna da karhi to shi ne kisa wannan abu wannan ra'ayi da ya yi shi ya ga ra'ayi ne wanda ya san ba za a yarda da shi ba ai ka san shi ko ya gai sai can sanatar sun yarda da su majalisar dattawa. To wannan kamar irin wannan siyasa ne na abu ya ɗan kwanta dai. Harkar bibi ce akwai waɗanda su suna suna bayan a amshe makamai a daina akwai waɗanda kuma suna bayan ai ba za a iya hana ma mutane ba sayan makamai don su kare kansu. Mu sake komawa Najeriya domin a makon nan mai karewa ne shugaban kungiyar kiristocin arewacin kasar Reverend Luka Shehu ke cewa a wani taron manema labarai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na nuna wa kiristoci wariya wajen naɗe-naɗe a mukamai saboda haka zaɓen baɗi kada ma ya sa rai za su zaɓe shi. Bari dai mu ji abin da yake cewa. Dalilin kiran wannan taron 'yan jaridu mun lura ne wannan gwamnatin ta Buhari a farko dai Krista sun ba da zaɓe musamman a Plateau Musallaman, a Adama da kuma Kasan Benue. Amma sai muka lura kamar yaudara ne shigo shigo aka yi mana babu zurfi. Bayan mun zaɓi gwamnatin nan sai aka nuna misali gaba ɗaya cikin mukamai goma sha shida a Najeriya na tsaro su NDLA su SSS da kuma sauransu gaba ɗaya cikin goma sha shida nan sai a ce wai Krista guda ɗaya ne. Wato sai nuna mana wariya da bambanci kamar babu krista waɗanda za su iya rike shugabanci a gefen bannin tsaro da kuma wasu bangaren. A gaida Reverend Luka Shehu. sai dai kuma kungiyar jama'atul nasarar islam ta bakin babban sakataren kungiyar a ƙasa sheikh dr khalid aliyu ya mayar da martani kamar haka ya yi bayani cewa waɗanda suka zaɓi shugaban ƙasa jihar plateau ce da jihar benue da jihar taraba to ai ga wannan ma ƙarya ne yanzu jihohi uku kawai su suka zaɓi shugaban ƙasa kuma da tsakani da allah inda za a bi ƙuri'ar a ga suwaye suka zaɓa da za a gani cewa maganar saɓanin haka ne ba gaskiya ba ne ya yi maganganu cewa wurin rabon makaman mulki shugabancin wato shugaban kasa jonathan da ya yi kusan gaba ɗaya duk kiristoci ne ya naɗa kuma wannan abu ne da yake tabbace kasashen yarbawa wanda musulmi a kasashen yarbawa gaba ɗaya su ne kashi casa'in bisa ɗari akwai lokacin da ko minista guda ɗaya bai ba su ba sai kusan ƙarshen sa lokacin da ya ji korafi shine ya ɗauki wani ya bayar wai akan cewa shine wa ministan wai waman fetur ya je ya bincika tarihin bai sani ba da ubasan je hau arif ɗari tara da tara waye ministan fetur kaga to wannan yana nuna ƙarya ne in kirista ne ya shuru in musulmi ne ya kuma yi wato magana kuma yana da mummunan fata da kasar mu a bakinsa guntun kashi ya sari bakinsa domin ya yi mummunan fata a wannan kasa cewa Najeriya za ta koma ta zama Afghanistan ta zama Siriya sai kaza to wannan ya nuna cewa kiristoci suna da wani shiri a ƙasa da suke nufin su jawo wani bala'i a wannan kasa mun riga mun faɗi in kan tana so ta zai zamanto wato kungiyar siyasa ta fito ta ce ta kungiyar siyasa ce kuma ta gwada farin jinin ta ta gani in kiristocin ma za su zaɓe ta saboda ka daina nan fakewa makaman da aka bayar na tsaro goma sha shida an ba wa musulmi sha biyar ne an baiwa kirista ɗaya shi yasa suke korafi kuma yana korafi akan cewa man fetur lokacin da yake karanci shine lokacin kirsimeti wannan ƙarya ne akwai lokuta shekaru da yawa lokacin sallah ma da babu kai dai in aka samu mutum wanda yake mai mita bai da haƙuri mai gaza gani sai a samu irin wannan al'amura kuma wai shin yanzu na ɗan ɗaya ana bin ƙwarewa ne da wanda ya san zai aiki ko kuma dan addini ne za a ba mutum kamar yadda sakataren kan na Najeriya Najeriya ya yi muka maida masa da martani. Irin waɗannan maganganu gaskiya majalisunmu na ƙasa su gaggauta zartar da ƙudirin da zai riƙa sa a riƙa kama duk wani mutumin da yake mugayen maganganu na ƙiyayya da jawo tarzoma a wato ƙasarmu ta Najeriya. Ta bakin Dr. halid Aliyu kenan ƙungiyar jama'atul Nasarar Islam a Najeriya. Za mu sake taɓo Najeriya, amma yanzu za mu je ƙasar Togo, inda aka fara tattaunawar zaman sulhu cikin wannan mako mai ƙarewa. Ga rahoton da wakilin Abdullahi Isa ya aiko mana daga birnin lomi. A ƙarshen makon da ya gabata dai ne aka wakilci mambobin kwamitin da zai samar da hanyoyin tafiyar da zaman tattaunawar. Majiya daga cibiyar gungun jami'oyin adawar ƙasar ta Togo na nuni cewa 'yan adawa a zaman farko sun yi watsi da wasu daga cikin bukatun gwamnati da suka shafi wa'adin shugabanci da ma nauyin da ya rataya zuwa shugaban ƙasa. Wasu daga cikin sharuɗa da 'yan adawa suka gindaya kafin su soma tattaunawa sun buƙaci shugaban ƙasar ya amince da mika mulki bayan shekara ta dubu biyu da ashirin. sake ta kundin tsarin mulkin kasar ga baki daya haka zalika shugaban mabiya ɗarikar katolikan na kasar ta togo fonoko pozro ya bukaci shugaban kasar ya simbe ya saurari koken 'yan kasar tare da sauka da ga mukaminsa cikin mutunci 'yan siyasar togo da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu za su bayar da hankali domin duba manyan batutuwa daga baki ɗansu za su taimaka domin warware rikicin siyasar kasar kamar yadda da dama daga cikin 'yan kasar ke fata Sai mu tafi Brazil inda aka yi ƙasaitaccen taro na ƙungiyar G5 Sahel. Wato na shugabannin ƙasashen yankin Sahel na yammacin Afirka kenan game da matakan tsarkake yankin daga ta'addanci. An dai yi alƙawuran tara kuɗaɗe da suka tasamma dalan Amurka miliyan 500. Ƙasashen sun haɗa da Nijar, Mali, Burkina Faso, Mauritania da kuma Chadi. Taron ya sami halarcin shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban gwamnatin Jamus uwar gida Angela Merkel. Ga abin da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Isu ke cewa a wajen wannan taro. Taron da ya yi gagarumin euh, nasara, to sai dai kuma adadin kuɗin da aka sanar da ya danganci aikin rundunar ta G5 Sahel na shekara ɗaya ne kacal. sai dai kuma ba mu da tabbas cewar ko yakin da muke yi da 'yan ta'adda zai kare cikin shekara guda yaƙi ne da kan iya cin akalla miliyan 115 na kudin iro kowane shekara don haka yana da kyau a samo mafita mai ɗaurewa. To ma don labarin sake da zango a Najeriya domin shugaban kasar ne Muhammadu Buhari ke shaida a wani taron gwamnonin jam'iyyarsa ta APC cewa zai yi nazari kafin bayyana matsayinsa a game da shawarar da jama'a ke bashi don sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa kamar dai yadda gwamnan jihar imo Roches Okoracha ya shaida wa manema labarai jun kaɗan bayan sun gana da muhammadu buharin a abuja wasu 'yan siyasa daga arewacin Najeriya irin su Honorable Dr. Hussaini Suleiman Kangiwa na ganin cewa shugaban ya cancanci tsayawa a zaben mai zuwa domin ci gaba da aikin ceto Najeriya. Waɗannan abubuwa da muke gani yanzu abubuwa ne na maganin matsalolin da muke kuma an sha kansu waɗannan abubuwa za a sha kansu yadda shugabannin da suka zauna suka yi lokaci na biyu suka taimaka wa jama'a shi ma ya taimaka wa jama'a Najeriya kuma zai yi haka nan. duk shugabannin da suke cewa sun yi abu ga abubuwan da suka yi mahi yawan su waɗanda muka ba dama ne suka zo na biyu suka yi ina son ka fahimci wani abu muna muke ta ake ta haɗawa da mu muna faɗa cewa shugabanninmu ba za su zo na biyu ba kaga mun yi wannan ga shagari mun yi wannan ga eh, yaraduwa yanzu muna da dama mun sami damar da za mu je mu yi ga obasanjo da ya sami dama ai mun san lokacin da ya ɗauki mulkin ai kuma mun ga abin da ya yi da farko kuma mun ga abin da ya yi na biyu shi ma janata din ai ya sami damar yin na biyu ne shi yasa kowa ya dungumi jama'a shi kuma yawa jama'a shi abubuwan da masu muhimmanci alkalamanka kamar kana nufin cewa al'ummar da wato yankin da shugaban kasar ya fito su ne watakila kake nufin cewa nauyi yara ce a wuyansu na su tabbatar da ya sake dawowa kan karagar mulki domin shi ma yawa al'ummarsa. ai siyasar najeriya haka take idan ka sami dama za ka waje kuma daman nan dole ne sai ka yi mata tushi in ka dibi irin halayen shugaban kasar nan shugaba ne mai son ya yi adalci ya nuna gaskiya ba ma Buhari ba tun kamin tarihin siyasar Najeriya idan ɗan arewa ke mahi yawan da su ake haɗawa domin a ga cewa duk wanda zai yi takara ta biyu na arewa an hana shi ya aka yi wani ya nemi takara ta uku aka zo aka da fa aka sha aka hana shi in ban zanewa wa don me su suka yi suka sa suka yi takarar tabdin na biyu To amma wannan baya wannan baya nufin cewa shi kansa shugaban kasar Muhammadu Buhari eh, akwai buƙatar a ja hankalin su kan wasu abubuwa wata da ya kamata ya ankara akan su. Idan da zan sami dama in ga cewa yau an waye gari shugaban kasa ya sa a tiku abubakar ko kuma ya sa aliyu mako ko kuma ya sa kwanko sace ku je kauri kaza ko da ga ku je ku yi representing ina je kai kai kai kuma kai kai wannan kai ne zan je wuri kaza kai ma je ka ina jin matukar jin daɗin cewa a ce duk mutanen nan da suka yi ka ta ganin cewa an kama an ɗauki wannan mulki din nan gaba kaɗan ya zai yi mashi hutu na tabbatar da 'yan an kasa su za su yi daidai. waɗannan abubuwa akwai wannan filan ɗin kuma ina tabbatar maka wannan abin za a yi. A gaida Dr. Hussaini Suleiman Kangiwa. A ƙarshe sai mu yada zango a ƙasar Zimbabwe inda aka yi bikin binne gawan Morgan Changarai, madugun adawan ƙasar wanda ya mutu a ƙasar Afirka ta Kudu inda ya jinyar cutar kansa. Ga Bashir Ibrahim Idris da rahoton da ya haɗa mana. Shi dai marigayi Morgan Changirai da ya fice wajen kalubalantar mulkin shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe. ya rasu ne ranar laraba da ta gabata yana da shekaru 65 sakamakon cutar kansar da ya fama da ita a wani asibiti da ke kasar afirka ta kudu an ɗauki gawarsa daga birnin harare a wani jirgin saman soji zuwa ƙauyensu da ke buhera mai nisan kilomita 220 daga harare tare da rakiyar mahaifiyarsa mbuya changirai dubban mutane ne suka halarci jana'izar wasu sanye da jajayen kayar da ke nuna alamar jam'iyyarsu ta mdc kana da usur da suka yi ta busawa yayin da wasu suka yi ta zub da hawaye cikin waɗanda suka halarci jana'izar har da shugaban 'yan adawar kenya raila odinga wanda ya soki shugabannin afirka kan yadda suke murkushe 'yan adawa odinga ya ce kowa ya san changira ya kada mugabe a zagaye na farko na zaben shekarar 2008 amma aka murɗe masa abin da ya haifar da tashin hankalin da aka kafa gwamnatin haɗin kai aka kuma bashi mukamin firaminista yanzu dai haka mutuwar Changirai ta buɗe ƙofar rikicin shugabanci a jam'iyyarsa ta MDC. sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kuwa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.